أهل النبيين المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته والسنة بسنته إلى مجد البانك السلام عليكم ورحمة الله barka mu saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da 29 ga watan safar watan biyu a wannan shekara ta 1426 bayan hijira wanda kuma shine yammaci na bakwai ga watan takwas ga watan hudu shekara ta 2005 miladiya darasin da ya gabata idan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 27 cikin wannan sura mai albarka suratul ahzab yau kuma za mu tashi farkon aya ta 28 wannan kuma shi ne darasin mu na uku na hudu na hudu a cikin sura din ko shi ne darasin mu na hudu mai Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتم تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما وبنجد تعالى يا أيها النبي يا كي ونن النبي بجرمة قل لأزواجك فتاوى ما تنكى إن الآب duniya akan lahira in wannan shine manufar ku fata'alaina mace kunna ita ta da ake bayan miji dan ta zanto kamar lallan jabaran lisan ubangiji ta ala ce wa matti'uhunna al-musi'i qadaruhu wa 'ala al-muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf wato ku yi musu kyauta ta dada da rai bayan kun sake su wannan kyauta wanda yake da yalwar dukiya zai bayar da abu mai kauri wanda ko yake an kuntuta masa dukiyarsa zai bayar da gwargwadon halinsa ta yadda bai yi ruwa ba sannan kuma bai yi almubazzaranci ba Fata fata'alaina ku zo umarci kunna in yi muku kyauta ta dada dare wa usarrih kunna sarahan jamila sannan in sake ku saki wanda yake kyakkyawa lafazin asarahu yana nufin saki dama saki a cikin alqur'ani kalmominsa waɗanda suke nuna saki karara guda uku ne ko dai as-salak an gane ku الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ko kuma as-sarahu fata'alaina umatti kunna wa ko kuma al waɗannan su ne kalmomi guda uku da alkur'ani ya amfani da su wajen a ambace su ana nufin saki wa sarrihi kunna sarahan jamila in yi muku saki wanda ke kyakkyawa wato wanda ba shi mutunci a ciki babu zagi a ciki babu fadin bakar magana a ciki kawai dai Allah ya kaddara rabuwa shikenan Allah ya hada kowa da rabansa wato da dadadan kalmomi ba tare da fadin bakar magana ba wa in kuntum turidun Allah wa rasulahu wad dar akhirah in ko kun kasance kuna san Allah da manzansa da kuma gidan lahira ayil janna wato kuna san aljanna fa inna Allah a'adda lil muhsinati min kunna ajran azima to lalle ubangiji ta'ala yayi taladin lada mai girma lil muhsinati min kunna ga waɗanda suke yin ihsani cikin ku lafazin ihsani ko dai ihsanin da ya shafi ubangiji shi ne an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak wanda yana nufin ta Allah da ibada yana nufin ɗaya shi da ibada wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwati al wa ila Allah aqibatu umur bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khawfun 'alayhim wa la yahzanun lafazin ihsani kadai ta Allah da ibada in ya sami mu'amala ce ta tsakanin bawa da Allah din wato kadai ta Allah da ibada lafazin ihsani in ya shafi mutane shine wa mutane to ubangiji ta'ala yayi tanadi na lada mai girma ga masu ihsanin cikin hukuma ta annabi masu ihsani tsakaninsu da Allah da masu ihsani tsakaninsu da wato ainihin mutane hadisi ya tabbata cikin sahihu muslim ha kuma ya tabbata cikin musnad na imam ahmad dan hanbal wata rana mutane sun zo sun yi cinturin da a kofar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna jiran fitowar sa sai ga suna Abubakar ya zo da ya zo ya ga mutane sun zauna ba wanda ya shiga shi ma sai ya tsaya ana nan sai suna Umar shi ma ya zo da ya ga mutane shi ma sai ya zauna tare da mutane dan ba wanda ya shiga sai manzo Allah ya aiko daga cikin gida ya ce da Abubakar da Umar su shigo da Abubakar da Umar sai suka shiga sauran mutane kuma su kyale su jira tunda matsayin su bai kai matsayin Abubakar da matsayin Umar ba lokacin da suka shiga sai sai zana umar yin lura cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin wani yanayi wanda yake ba haka ya kamata su same shi ba kamar akwai wata damuwa tare da shi sai yake tunanin me zan yi in wa annabi in sa shi dariya in kawar masa da abin da yake damun sa cikin zuciya sai ya kawo wani labari yace ai ya rasulullahi da ka da abin da nayi a gida yanzu kafin in fito ai abu sai wanda ya gani yace me faru kuma yace ai wance wai na zo zan fito take tambaya ta wai kayan tefa ne da na bari yayi kadan yau da na kai mata wata tura na take ta a wuyanta ai da ta kwace sai manzo Allah ya fashe da dariya wa abinda Umar da ma yake so kenan ya ga manzo Allah yayi murmushi sai manzo Allah yayi murmushi sai ce ai wadannan da kaga sun kaza nan sun hana ni fita sun kaza rigimar da muke kenan akan cewa wai abinda nake bayarwa na gudanar da gida yayi kada ka gansu nan ke sa suka hana ni fita kuma sai abu ya canja Umar dan fata tunda a cikin wanda suka hana annabi fita akwai yarsa na na Hafsa da sayyidina Abubakar yayi haka sai kan ummu na Aisha shi kuma umar yayi kan wato na nafsa kowa na sanya horar da yarsa wato sai wannan yazo da ya halatta mutum ya ladantar da yarsa ko da tana gidan aure ko da tana karkashin miji kuma in zai ladantar da ita ya tasa ta ba sai ya tambaye mijin ba lokacin da suke haka sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya dakatar da su yace ba haka ya kamata ku yi ba ma'ana sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana su cewa ba haka ya kamata ku yi ba to ana cikin wannan hali ne sai ubangiji ta ala ya saukar da wannan aya ya ayyuhan nabiyyu kulle li azwajik in kuntunna a al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina ummatikunna wa wasarrihukunna sarahan jamila har zuwa karshen ayoyi guda bakwai da zamu karanta Allah ya saukar da wannan aya abinda aya take nufi in dai wai duniya kuke so ita ce take muku gaba to shike nan ku zo annabi ya sake kowa ta yi ta gida ta je kuma idan ta yi idda kuma ta ta aure wani mijin wanda za ta samu duniya a wajensa amma in lahira kuke so ku sai ku haɗu da gidan annabta dan annabi an ba shi zabi tun karan fari an ba shi zabin a ba shi sarauta da annabta ko kuma a ba shi annabta kadai babu sarauta yana da annabta kadai ba tare da sarauta ba da ya zaba da sarauta da sai a ba shi mulki da annabta irin wanda aka biya annabi Dawud irin wanda aka biya annabi Sulaiman a hada masa banki makamancin wannan to amma bai riga ya roki wannan ba dan haka ko kuma sai ku yi hakuri gidansa yau akwai wata rana babu wata rana akwai wata rana babu dan haka wannan haka ya kamata ku yi ma'ana ana ana faɗa matan annabi kenan haka wannan dai shine makasudin saukar wannan aya to lokacin da aya ta sauka kamar yadda hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fara zuwa ɗakin ummu da Aisha yace da ita an saukar min da wadansu ayoyi wanda a cikin akwai wani bangare na baku zabi na ku ku zauna da ni ku yi da yace zan karanta miki abin da ayoyin suka kunsa amma kar ki gaggawar daukar mataki ina ganin yana da kyau ki ji ki shawarci iyaye kafin ki gaggawar daukar mataki akai tace menene sai maza Allah ya karanta wato wannan ayoyin sai tace yanzu game da wannan ne a cewa an bani zabi tsakanin duniya da lahira kuma shikenan wajen wannan har sai daje na zabi shawaran Abubakar ko Ummu Ruman haka ta ambaci sunan Abubakar ko baba ba ta ce ba sannan haka ta ambaci sunan mahaifiyar ta umru man ba ta ambaci sunan ta ba ta ce baba ba take yanzu game da Allah da manzansa da aljanna a gefe daya a ɗaya gefen duniya da kayan kwalliya da kayan ado a gefe daya yanzu akan wannan zaɓin hasu na jina na nemi shawarar iyayena ani na zaɓi Allah da manzansa da gidan lahira da da da umma Aisha ta faɗa kamar Allah sai ta ce samu kwanan zuwa sai ta sa ran azanin da ta sai ga abin da na faɗa Aisha ga zabin da sai wace ta ce istarna Allah istarna Allah wa rasulahu wa darul akhirah mun zabi Allah mun zabi manzon Allah mun zabi gidan lahira dukkan sai suka zabi wato ainihin ah, zauna tare da annabi cikin talauci din da ubangiji ta Allah ya ba su mafafin haka wato da gidan aljanna gobe kiyama wato sai wannan ya nuna ikhlasin su da takawarku da tsoron Allah su matan annabi din sallallahu alaihi wasallam sai wannan ya nuna lalle wato su abokanan hadin annabin ne a eh, bisa ga kadar a tayyibat da tayyibin wa tayyibuna da tayyibat ya dace da su sun dace ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam to wannan dai a takaice shine mabudan waɗannan ayoyi to kuma karkashin waɗannan ayoyi sai malamai suka ce idan mutum ya baiwa matarsa zabi yace na baki zabi ko ki zabe na ko ki tafiyar shin wannan ya zama saki zance mafi inganci bai zama saki ba har sai in ta zaɓe za ta tafi in ta zaɓe za ta tafi to ya zama saki amma kawai cewa na baki zaɓi ko dai ki hakurin zama da ni amma za ki kiyaye kaza za ki kiyaye kaza ko kuma ba za ki kiyaye wannan ba nan ki yi tafiyar ki na baki zaɓi to tana da dama ta tsaya ta yi shawara kwana ɗaya kwana biyu za ta tuntuɓi wani ba za ta tuntuɓi wani ba ita kaɗai za ta hanga ta hango ta gane za ta yi idan ta ce to ni na zaɓi zan yi tafiya ta nan ya zama saki idan ta ce a na zaɓi yanzu na da ke to nan bai zama saki ba tunda matan annabi suka zabi su zauna da shi bai zama saki ba kamar yadda umma Aisha ta faɗa tace manzo Allah ya ba mu zabi da muka zabi zama bai zama saki ba sannan kuma matsala ta biyu idan suka zabi saki din idan kace da matarka ko dai ki zauna da ni bisa da kaidar kaza da kaza da kaza ko ki tafi sai ta ita ta zata za ta yi tafiyarta to wannan mutum ya zama wani irin saki suka ce ya zama talaqun ba'in abinda ake nufi talaqun ba'in babu komai a cikin sa sakin da ta kuke nan babu maganar kuma kace na dawo da ke dole sai dai kuma in ta je ta yi idda sannan ka zo ka zama sabon bazawari in ta ga dama ta aure ka in ta ga dama ta domin idan har akwai yiwuwar ka dawo da ita to ba da wancan zaɓin bayar da amfani amma amfanin bayar da zaɓin idan ka tafi da ya zama talakun ba'i wannan shi ma shi ne zance mafi inganci mata ma'ana dai wannan kaɗan daga cikin masa'in ka tafiya da zamu iya fahimta ka kasu wannan kenan sai aya ta gaba sai Allah sai Allah ya ce subhanahu wa ta'ala ya nisa annabi man ya'ti minkum بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما وبنجد يا نساء النبي يا كوما كان النبي من يأتي من كل بفاحشة مبينة cikin ku duk wanda ta zo Abdullahi da Abbas yace abinda ake nufi da alfasha a nan a cikin siyakin aya jerin ayoyin da suke magana kan matan annabi abinda ake nufi da shi shine annus kan gare wa miji ko rashin yin da'a domin hankali ba zai karba ba matar annabi ta ta yi alfasha irin wanda sauran mata suke kamar zanu ko wani makamanci haka duk matan annabawa Allah ya tsare shimfiɗar annabta matan su ba za su yi zina ba dan haka a nan gurin man ya min kunni bi fahishatin bayyana abinda ake nufi an kangarewa a ce ki kaza ki ce ba za ki ba shine alfasha din to cikin ku dole ta zo da wata alfasha mabayyaniya wato ta kangarewa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wani abin da ya umarce ta da shi a madadin ta yi sai ta yin wannan abin to sakamakon ta shine Allah na azabu bi bayn za a ninka mata azaba iri biyu ninki biyu ma'ana irin laifin da in wata gama garin mace ce ta yi azaba ɗaya za a yi mata to in matar annabi ta yi irin wannan za a yi mata azaba ninki biyu saboda darajar gidan da take saboda kimar mijin saboda a nuna mata in sauran mazaje suna da haƙƙi akan matayensu ya haƙƙin annabi akan matarsa ya fi haƙƙin kowane namiji akan matarsa da haka sabawa a wani gida daban ba ta daidai da sabawa a gidan annabta shi yasa aka ce yudha'af lahu al'azabu bi fayn sai a ninkawa kowace ku azaba idan ta yi laifi din wato rufi biyu wa da zalika ala Allah yasira haka ɗin kuma abin mai sauki a wajen ubangiji wa man yaqnut minkum lillahi wa rasulih cikin ku dukan wanda ta yi da'a ga Allah da manzansa wa ta'mal salihan kuma ta aikata aiki kyakkyawa nu'tiha ajraha marratayn sai mu bata ladan ta kuma sau biyu abinda da'ar da in wata mace ta yawa mijinta za a bata lada daya in matar annabi ta yawa annabi sai a bata lada biyu shi ma dai saboda matsayin annabi eh, gidan ya ta bamban da sauran gidaje kenan wato sai a bata ninkin lada biyu kamar yadda sai in ta laifi ninkin azaba wato iri iri biyu wa a'tadna laha kan karima sannan kuma sai mu sai mu mata tattali na arziki mai girma arziki mai girma kuma shine aljanna da abin da ke cikin ta da dangogin ni'ima a dan ubangiji subhanahu wata'ala yake ya nisa annabi ya ku matan annabi to anan gurin matan annabi wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rasu ya bar su a duniya su tara ne guda biyar daga cikin su kuraitawa ummuna aisha radiyallahu ta'ala anha bintu abi bakr kenan sannan kuma da hafsa bintu Umar al-Adawiyya daga nan gurin sai Ummu Habiba ita ce Ramla bintu Abi Sufyan daga nan gurin sai Ummu Salama wato ainihin ita ce Hindu daga nan gurin sai Sauda bintu Zam'a waɗannan ka gansu duk kwarai shawa ne daga nan gurin sai ka je sauran hudun da suka rage wanda in ka hada sun zama tara kaga akwai Duwariya bintul Harith sannan akwai Safiya bintu Huyay ibn Akhtab sannan akwai Zainab bintu Jahaj. sannan kuma akwai ta tara ita cewa eh mun dai faɗi duwairiya a ah, mariya ai ku yan gashi ba matar aure wace ba an faɗi sauda a ah, maimuna maimuna bin al-haris al-hilaliya an fahimta ko wato ah, guda biyun nan sunan suna kama da juna juwairiya bin al-haris da kuma maimuna bin al-haris ko ce baban sunan shi haris ina fata mai dama daban-daban kake domin ita juwairiya bintul haris kana da cikin bani musalak al-musalakiyya amma maimuna bintul haris al-hilaliyya saboda haka waɗannan su mata guda tara da annabi barka a duniya suna karkashin igiyar sa ya mutu ya bar sallallahu alaihi wasallam to idan ka hada sa gaba daya bisa ga zance mafi inganci shine su sha ɗaya ne to su ya ragowar biyu na na Khadija to daga nan saiwa sai Zainab bintu Kuzaima Zainab bintu Kuzaima wato ita ce ta sukan goma sha ɗaya an fahimta ko to waɗannan su ne matansa na aure goma sha ɗaya sauran ragowar mata da ake kawo su a matsayin matan annabi to su kuma ko dai ya kasance ku yanga ce wanda bai yi aure da ita ba mulku yami ne ke da ita kaga wannan ba matar aure muke ba ku yanga ce tunda an ji amma malakat aymanukum Ah, ko kuma ya zanto cewa ya aure ta amma bata tare ba ma take ya faru kamar yadda ya faru da ibnu suljawn wanda manzo Allah ya aure ta an kawo ta an sa ta a wata gona manzo Allah ya shiga wurin ta ya daga hannu ya daura akan ta haka sai ta ce a'udhu billahi min sai manzo Allah ya kame hannun sa ke laqad ista'asti bi mu'azin in hati bi ahli ke kin nemi tsari da wanda ake neman tsari da shi tafi gidanku bai daura hannun sa akan ta ba to kaga wannan zai zanto ko kuma wanda an yi tafani jin kuyan gace ko kuma matar aure ce amma dai waɗannan guda goma sha ɗaya su ne wato waɗanda ake magana a kan cewa matan annabi bisa ga zance mafi inganci ina fata mu fahimta to sannan da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aure sama da ɗaya sama da kamalar annabi ba ta daidai da kamalar sauran da magarin mutane an fahimta ko ah. ah, waɗansu daga cikin marubuta musamman al irin turawa da suke da suka karanta al'adun gabashin duniya orientalist kenan irin wanda suka karanta al'adu ko kuma addinin musulunci da larabci sukan samu wannan kafar su soki annabi cewa wato wai sha'awa insanin shahawani mutum ne mai yawan sha'awa dan haka sai aure mata da yawa ya ya fada adadin matan da ya aura amma ya tsoke adadin aure ga mabiyansa ya zanto cewa mafi na abin tafi da mutum zai aura hudu amma shi kuma har kara lokaci guda to wannan jahilci ne da kuma kafirci yasa suka yi wannan domin in ba dan jahilci da kafirci ba ba za su faɗa annabi wannan maganar ba na farko dai annabi sallallahu alaihi wasallam an turo shi ne don ya zama manzo manzo dukkan duniya irin wanda ba taɓa yin irinsa ba domin kowane manzo da aka turo ko dai zuwa ga wata kabila ɗaya ne ko zuwa gari ɗaya amma annabi zuwa ga duniya gaba ɗaya wa ma arsalnaka illa kafatan linnas bashiran wa nadhira qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaykum jami'an gaba ɗaya mutane aka turo su to ka kuwa zai iya yiwa adadin duniyar nan gaba ɗaya kowanne ya zanto annabi ne ba shi kalmar shahada dole akwai bukatar ne wakilci shi yasa adadin sahabban suka fi sauran annabawa yawa adadin matan su suka fi na sauran matan annabawa saboda me saboda shi dan abin da ya faɗa ko dare ko rana addini ne da Allah ce wa ma yantiku ala hawa'in huwa illa wahyun yuha idan an ce maza ne kawai za su rawaito hadisi daga wajen ka to a wanne 24 da ake da su a safiya da dare kaga ai da ran ne yake tare da mazaje da dare fa yana tare da mata to kuma yadda ake son maza su haddace dan su dauran haka ake son mata su haddace dan su dauran to idan mata ta zo ɗaya ce ko biyu ne ko uku ne ko hudu ne kaga ba za ta haddace ababen da ya kamata ta haddace da yawa ba sama da ce sun kai adadi tara wanda shine zai bayar da damar abinda wannan bata rike ba wancan za ta rike abinda wancan bata rike ba wancan za ta rike an tabilla ihdawa ma fa tuzakkira kaga sai akwai hikima ta alemiya akwai tabli isar da manzanci to da haka sai to cikin wanda suka fi kowa haddace hadisin annabi akwai matarsa ummu Aisha daga cikin masu yawai sawa cikin hadisi akwai masu ummu na aisha kaga a kenan wato su jinji ababai daga wajensa kuma za mu karanta cikin jerin ayoyin nan Allah ma zai ce da su ku tuna abinda ake karantawa a dakunan ku min ayatin lahi a ce akwai ayoyin da daddare za su sauka akwai bukatar ummu na aisha ta isar akwai bukatar wannan ta isar wannan ta isar wannan ta isar sannan kuma cikin hikimar Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu ya bar su su tara suna nan da rai za su ci gaba da isar da waɗansu ababen da su kaɗai suka sani wanda su ba wani mahaluki da sani har sai da suka gama isarwa gaba ɗaya kowace Allah ya karɓi rayuwarta kowace ta gama fadar abin da ke wurin ta wanda al'umma za ta amfani da shi ire-iren mu samu a nan yanzu da wanda ta zo nan gaba shi kaga akwai hikima ba magana sai kawai ta ya tara mata dan saboda dalilin da yasa wani yake tara mata shine magana ta sha'awar ya mata ba wannan ne kadai a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan abu na biyu da zaka tambaye mutane ne ita ma za kunta a ce mutum yana da sha'awar mace akwai da babu a ce wani na da malakuta wani baya da malakuta wani yana da sha'awa wani baya da sha'awa wace menene kamala a cikin menene na kasu shi shine kamala na kasu ne amma akwai shine ne shine kamala ko da kyau sannan akwai din wani yana da zakuta cikakkiyar mazakuta yana iya gamsar da kake tare ta wani kuma mai launi ne in ma ku ba za ku fatawa ba ku tambaye mata wanne ne kama da wanne ne ko a rediyo suka ji wallahi ko a zuciya sun faɗa sun ce kamala shine mutum yana da cikakkiyar sha'awa kamala shine mutum yana da cikakkiyar mazakunta ba wanda yake lafas lafas ba ba wanda yake baya da kwari ba to idan ya zanto ga magarin mutane wannan kamala ne a wurin su to ga annabi kuma ai kaga mun ba da aula ya zaune ya zama kamala a wajen sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan haka dai sha'awa dan dan adam yana da sha'awa kasancewar mutum yana da mazakunta kasancewar mutum na da sha'awa wannan ba abin zargi bane ba sannan ba abin kuce bane ba sannan ba abin yabo bane ba a karan kansa wato ita kanta mazakunta a kamala ce yin amfani da ita baya zama abin zargi ko abin kuce sai ya zanto ta wata hanya aka amfani da ita mutumin da ya aiwatar da karfin mazakutarsa wajen biya wa matan da ke kan titi bukata ba matar aure ba wannan ya zo ne abin zargi amma mutumin da matansa ne ya gamsar da su wannan ya zama mai abin yabo ya zama kamala ya zama haka ake so ina fata mu inda da haka imamul qurtubi yayi bayani a cikin tafsir suratul bakara yana bayanin irin abin da ya kamata namiji yayi wa matarsa wajen wala hunna mithlu allazi alayhinna bil ma'ruf yana maganar ado yana maganar kwalliya kai ce kuma idan baka da karfi ma babu laifi ka nemi maganin karin karfi zai ce ya halaka cikin tafsir qurtubi ma'ana dan kamala ce kamala in ba haka ba kai kanka matar ka ba ta da kima a wurinta ko matar ka ba ta da ba ka da kima a wurinta kuma ka'idar karin aure sai ga wanda zai gamsar da matar kar ka yi kawai yayi ko min kudin ka ko min yadda kake da katon fito da cike da kayan abinci ba za ka aure mace ta biyu ba in kana da karfin sai in kana da karfin sha'awar za ka iya gamsar da mata biyu amma in sha'awar ka dama takaitacciya ce to a ce kai mijin mace ɗaya ne ko min kudin ka sai ka hakura kar ka ce wani yayi ta biyu ma ba zan yi ta biyu wani yayi ta uku ma ba zan yi ta uku wani yayi ta hudu ma ba zan yi ta hudu ina fata an fahimta ka'idar sai in ya zanto za ka iya biyan bukatar ta wannan bangaren a takaice dai ya ƴan uwa yawaita mata da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi wanda akwai hikima ta at isar da manzanci sannan akwai hikima ta annabi yana buƙatar haka ba mate maka yana buƙatar mate maka da yawa to duk inda ka ya aure kuma ka zama ka zama dan uwansu sai su ji cewa akwai nau'in dangantaka da kai za su baka kariya saboda wannan yanzu ka dauki safiya bintu huyayi bintu huyayi ibn asfar kadai ka dauki aurenta a yakin sai ba za ka kawo ta a matsayin ku yanga annabi sallallahu alaihi wasallam ta fado hannunsa sai yace ki yadda in yan ta ki zama baiwa amma iyancin naki kuma shine sadaki yin aure ki in yin sai ta ki ki zama ɗaya iyancin ki kuma ya zanto shine sadaki yin aure ki sai ta yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yan ta ya aure ta a daidai wannan lokacin akwai danginta da dama da aka kawo a matsayin bayi don an kasanta su a hannun sahabbai maza da mata sai sauran sahabbai suka yi shawara suka ce a ah, yanzu annabi ya yanta ta ya aure ta yanzu duk bayin da ke karkashin mu kenan surkan annabi mun kuma bayi da su kowa sai je yanta dangin da ke karkashin sa yace kai ka zama ta bayan da zai mai da sarkin annabi zama bawa na haka sahabbai suke wannan karanta ko kuma suka ce tun da an yi mana wannan karanta to mu kuma ga musulunci gaba da musulunci Kada akwai hikima da ayyuka kenan hikima ta da'awa kuma ka duba yadda Abu Sufyan ke adawa da Annabi kafin ya musulunta kaga auren wato abin nan Ramla bin Abi Sufyan wato ya taimaka wajen Abu Sufyan ya ji ya rage ke kiyayya da kiwa manzo Allah kuma daga karshe har ya musulunta dan yana ganin ya zan yi ta yin gaba da na. ni ina adawa da shi yasa kuma tana gidana yasa ya ta kai tana gidansa saboda kaga akwai hikimomi irin wannan wani lokaci aure din da mutum ya ƙara karfi ta fuskar da'awa ya sami masu ba da kariya ta fuskar da'awa dan wani koda ba zai kare ka dan kai da'awa ne zai kare ka dan kai sirkin sa ne ko kana auren yansa ko kana auren kanwansa ko kana auren yar kanansa ko yar wansa sai ya cewa wani namu ne duk fadan da ka dawo da su za'i to abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nan wajen hikima ta da'awa da haka masu da'awa yana da kyau su yi wannan idan suna da halin yawaitawa su kalli waɗannan hikimomin dan saboda eh, eh, eh, da'awa ta samu daurin gindi duk wanda zai taba ka kana da dangi ko ba da uwa ta uba ba kana da sulkai da za su yi rikici saboda kai to wannan yana da wannan hikima ce daga cikin hikimomin da'awa da waɗanda suka yi rubutu akan yadda annabi ya aure wato suka furkuto da su daban-daban ubangiji ta ala ce ya nisa annabi man yati min kunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af laha al'azabu dhayfayn wa kana dhalika 'ala Allah yasira ومن يقنط منكن لله ورسوله القنوت wato da'a kenan da biyayya ومن يقنط منكن الله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واتمنا لها رزقا كريما في ايه كمان يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا Ubangiji ta lati ya nisa annabi ya kuma matan annabi lastunna ka ba kwa daidai da waɗansu matan da ba ku ba in kai kunna in kun yi takawa ma'ana matsayin ku a lahira baya daidai da sauran waɗansu matan da ba naku ba matukar kun su fantar takawa domin idan sauran mata za a ajiye su a cikin aljanna ko hawa na ɗaya ko na biyu ko ma a kai su jannatul firdausi to ku kuma matsayin ku ya fi jannatul firdausi ko za ku je ne wurin da ake kira alwasila wanda manzo Allah yake wani gida ne na mutum daya shine karshen aljanna daga sama kuma a tsakiyar aljanna gida ne na mutum daya yace ina fatan in zama ne wannan mai gida kafu annabi yana gidan tare da filawa da matansa saboda ka je na kunna ka ahadu min nisa ba ku da irin sauran mata na duniya in ta kaidun in kun in dai har kun yi ta kawai wanda ake bukata dan madayin mijin ku ya tsaya sauran mazaje to haka matsayin ku ya tsaya sauran mata yayin kuna san kenan wancan matsayi shine in ta kaidu fala taqba'na bil qawl ku daina siranta murya ko ku daina siranta magana kada ku rinka turan da zance fa yatma allazi fi qalbi marad sai zanto wanda a zuciyarsa akwai wato ainihin cuta ko dai cuta ta munafiki ko cuta ta san fajirki fa sai ya kwadaitu game da wa kullu qawlan ma'rufa ko dai ku rinka fadar magana magana wanda take sananniya a shari'ance ai hasanan ba'idan an riba magana mai kyau wanda take nesa da tuhuma ومعنى معروفا معنى معروفا اي يوجبه الدين والاسلام كلن كفدان magana irin wanda musulunci ya wajabta ta addini ya wajabta ta inda alhaji ilai lokacin da bukatar yi magana din ta kama min ghairi in fihi ba tare da siran tamulya ba fa innal mar'ata yutlabu minha al-ghilzatu fil maqali ita mace ana bukatun ta rinka kausa harshe lokacin da take magana da mazajen da ba nata ba ba ba namijin da ba nata ba sannan kuma ba muharramin ta ba ta rinka yin magana da kaushi kaushi babu wani abin na ciki wa takshin sauti da mai da murya ta zanto mai kaushi ba mai taushi ba a takaice da al bil qawl shine suka fasara cewa shine at-tarhin fil maqal ko tarqin kalam ko tanyin sauti wannan shine maganganun malaman tafsiri suke cewa ko talyin sauti yin sauti mai taushi tarkikul kalam wato sanya zance ya zama siriri da yar karamar murya wanda ke jan hankalin namiji an bai da ku tarkikul kalam haka a rinka yin magana ana rasaya a cikin magana da shi suka ce magana akwai shagaba a ciki akwai yanga a ciki akwai jan murya a ciki wannan bai halatta ba mace ta yi da wannan namijin da ba nata shi ne kadar bala ta kaza bil kauli a ce ba a hana mace yin magana ba abinda aka hana ta ranta murya tausasa murya shine abin da aka hana ta yi da wani namiji da ba nata ba amma in za ta yi magana ta fi sabilillahi wanda babu wani kwarkwasa a ciki babu wani gwalangwaso a ciki babu laifi ta yi shi ne shine yanzunna kaulan ma'rufa ku faɗi magana kyakkyawar magana ne Abdullah da Abdullah kyakkyawar magana shine al'amru bil ma'ruf wa na anil munkar wato umarni da jawo ko hali daga mummuna ko kuma dukkan wata magana da ta dace dan bukata hakan ta taso shine yanzunna kaulan ma'rufa Allah madaukakin sarki ce wa barna fi buyutikum da wato ku zauna a cikin gidajen ku malam yace min al-qarari daga asalin al-qarar ne wa asluhu aqararna aqararna bi kasr rai wa fatiha ko aqararna ko aqararna da yawa ra'un din nan fataha ko kuma kasra min qarartu bi fatihi rai wa kasriha kakan ce qarartu idan ka zauna a wuri ko qarartu idan ka zauna a waje nukilan harakatu rai al-qaf sai aka dauki haraka din da ke kan ra aka mai da ita kan qaf an gane ko sai aka yi wa uhudu batna alhamdulillah wa ma ahdukum sai aka shafe ita alhamda din amma da ake a kararna sai aka ce wa karna kawai wato aka shafe wata radin sannan kuma aka shafe alhamda farko ma'ana dai wa karna fi biyu kuna daga alqarar ne ku zauna a cikin gidajen ba tare kun fita ba in ku fita ta kama wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyah al-ula kada ku fita da ado fitar da ado irin ta matan jahiliya ta da ai ma qablul islam abin da ke kafin musulunci al'ula a nan gurin ba wai al'ula wadda asaniya da asalisa ke biyo bayan ta ba al'ula bi ma'ana al-qadima al-jahiliyyah al-ula bi ma'ana al-jahiliyyah al-qadima al-jahiliyyah al-qadima hiya jahiliyyah ma qabla al-islam jahiliyyah ma qabla nuzul al-qur'an jahiliya kafin saukar al-qur'ani kafin saukar wahayi kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ku daina fita irin fitar matan jahiliya kaga anan wurin a ɗazu mun ce ba magana aka hana su ba a'a siranta murya lokacin da su yi magana ya aka hana to haka anan wurin ba fita aka hana su ba a'a fita a yanayi da mata na jahiliya suke fita shi aka hana mata an gane ku amma fita kowa a gaba ɗaya mace ba za ta fita ba shari'a ba ta ce haka ba eh hukuncin mace asali ta zauna a gida amma bukata za ta kama ta fita waje za ta fito da ta yi makaranta za ta je asibiti za ta je ta gaida dangi za ta je ta sada zumunci za ta je an yi mutuwa za ta je ana biki wannan duk za ta fita don wannan mata sun fita don waɗansu matsaloli makamanta wannan a lokacin annabi za ta fita za ta yi tafiya ko ita da mijinta ko ita da wani muharraminta za ta fita je aikin haji za ta fita je umara kaga mata suna fita a lokacin annabi a za ta fita je masallaci an san ce za ta je sallar dan kitar kwana kaga mata suna fita a lokacin sa za ta fita je idi za ta fita je juma'a wannan duk ba a hana su fita ba amma yanayin fitar sai aka ce suke yi kar ka fita a yanayin fita irin na jahiliyar farko jahiliyar da to yaya ne yanayin fita irin na jahiliyar farko shine malai sai min izharin nisa'i mahasinahunna ta yadda mata za su rinka bayyana da wuraren kyau a jikinsu lirrijali ga mazaje to wannan shine fita ta jahiliyar farko قال ابن عطية ابن عطية والذي يظهر أنه أثار للجاهلية التي أدركنها Allah ya musu ishara zuwa ga jahiliyyar da waɗansu su cikin matan sun riske ta kafin wahayi ya fara sauka فأمرنا بالنقلة عن سيرتهن فيها وهي ما كان قبل الشرع من سيرة الكفار لأنهم كانوا لا غيرة عندهم sai aka umarce su cewa sai su kira ta gaba daya su yi tawaye gaba daga wancan yanayi da suke ciki na kafin saukar alkur'ani na yanayi da suke ciki na kafin shar'anta wani abu na halaye irin na kafirci irin na da la'annahum kanu la zinata indahum domin ba su dole menene dole hijabi wato ba kana amrun nisa'i dole menene nan da wuri na ya shafe dole hajaba ko ba to suna fita ba tare da sun fice jikin su ba an gane ku wajaduha ula ta yadda aka ce aljahiliyatul ula yace jahiliya ta farko bin nisbati ila ma kunna alaihi wa laysa ma'ana anna thammata jahiliyatul ukhra wato ana nufin cewa jahiliya irin ta da ba wai cewa akwai wata jahiliya ta biyu da za ta zo nan gaba وقد وقع لهم الجاهلية على تلك islam التي jahiliya ana amfani da shi a في lokaci da yake na kafin zuwa مسلمين a takaice dai kamar da na faɗa wato asalin hukuncin mace shi ne zaman gida amma in za ta fita saboda wani dalili daga cikin dalilan fita to sai ta fita cikin kamala cikin hijabi na shari'a wanda zai fitarce dukkanin jikinta ba inda zai bayyana sai tafin hannunta da kewayen fuskarta rufe hannu ta hanyar sanya safar hannu ba wajibi bane in ta yi haka babu laifi waɗansu malamai suka ce ya kai musu haɗu haka rufe fuska mace ta sa kabi ba wajibi bane bisa ga zance musu inganci amma in mace ta sa shi ya ji wanda bata sa shi saboda haka amma abin da yake wajibi shi ne ko ina a jiki in banda tafin hannu da kewayen fuska wannan duk inda ta haka ya kamata su cikin wannan shigar za su je masallaci ko za su je asibiti ko za su je gidan biki abin da ke damun waɗansu mata shi ne sanya turare lokacin fita hadisi ya yi hani dangane da mutum sanya turare lokacin fita to amma suna ganin cewa wai idan ba su sanya turare ba za a ji kanshin su ba sannan kuma waɗansu su gidan biki zan to tun da gidan biki zan ya za su yi shi kuma biki ka'idar su sai da ado sannan biki ya zan biki in babu kwalliya kamar babu biki kenan kamar ya da bambanci tsakanin shi da makoki to babu laifi ke sa kayan adanki sai ki sanya hijabin ki da katuwar abaya ki rage idan kin je ki cire a bayar sai ki sa a cikin jaka a ga adam tunda mata ne za su gani yan uwan wanda ba su amma idan maza mazaje suna zirga zirga waɗanda ba muharraman ki ba to haramun ne su ga danki haka idan akwai irin bikin nan ne wanda an cika an batsi akwai har yan masu bidiyo kamera sun je suna ɗaukar hoto to wanda ya kamata ki sanya hijabi dan ko da mai bidiyo kyamara din ta zanto mace ce to ai kasa din da ki san iyakacin inda zai je ba wani dan uwa yana ba da labari yace wani abokin sai kira shi yace da jimalan lafi da cikin fitina yace wani abokin irin fitina yace wallahi wata fitina gani a wani biki a cikin bidiyo kan a kawo matata na dauka da gani yace gaba ɗaya ta dauke hankali na banda tunanin ta bana tunanin kowa a duniya sai ce mu je in gani kowa sai a kaga sun lazo je gani ya kasa kan kusa irin da ya je kulle bidiyo din haka zo ana ta nuna masu suna ana jin masu ɗaukar kyamara din kasa akwai fitinannuwa cikin su idan zai ga mata waɗanda suke yara ko kyawawa sai su ɗaukar kenan da an su yi hutun ɗinta ta dama ta hauni a zaune a tsaye a menene kamar masu nuna sauran da kyau to ta fi kawo duk mutumin da suke ke sai ga wannan wanda yake faɗa magana ya yi juriya ya ɓata da yanzu da kai kasa sai ce me ba ce ai mata ta da sai muka yi juru kowa ta sai magana to kaga gurin wannan wanda ya bayyana da tasu kenan wa ya san adadin mazaje da suka wannan bidiyo kasa din kuma suka yi sha'awar wannan mata ba za ku kidaye ba da haka nan gurin ba daidai bane bace dai kawai ki kwaye jikin ki daidai lokacin da ake biki masu bidiyo kamar suna ta dauka dan mutum iya sai da kasa din bace dan haka ya kamata a yi hasara game da wannan ki fita a cikin hijabin ki idan kin je gidan biki sai ki tare ki sanya kayan ki na ado a cikin da kika sa su a cikin da ko kuma dama kin sa su a jiki kawai hijabin zaki dauke mata ya kauce ga dan ki shikenan babu laifi amma da kin game kamera ki kauce kamar yadda na faɗa wala tabarrujuna tabarrujal jahiliyyatil ula kar ku fita cikin ado irin yadda matan jahiliya a da suke fita wato fita cikin ado da sassauta murya da gwalangwasan magana da yin surutu da yawan dariya ba ya abin dariya ba yawan murmushi ba ya abin murmushi ba yage hakori ki nuna haƙorin haji yin magana da direbobi yin magana da laburori da sauransu wannan duk da halatta ba don da kai wanda ta zama da mutuncin ta kuma wato ainihin ta ce ta hurumi ta ce ta hurumi ta da almusulunci Allah tsare mu wato na salata wa na zakata ku tsaye da sallah sannan kuma ku bayar da zakka wa atina Allah wa rasula ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzon tsira ku ga umma Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam innama yuridu Allah li yuzhiba ankum rijsa ahli bayt sannan dai kadai ubangiji ta'ala na san ya kawar muku da datti ya ku zurriyar gidan annabi lafazin ar-rijs yana nufin al-ithm Allah na san ya kawar da laifi daga kanku ko zunubi daga kanku wal adatul jahiliya Allah na san kawar da al'adu irin na jahiliya daga ku. fa yaktadi bikum an-nas rabawar mutane sun fi koyi da ku wa tartafi bi zalika darajatukum wa tartafi bi zalika darajatukum ya kasance daraja ku kuma ta dauka dai idan kun fara aikata alkhairi wani gani ya bi ku to kaga kenan kuna da ladan adadin wanda suka bi ku cikin wannan alkhairin kun samu kima kun samu daraja wato ya gidan annabi shine wai tahira kun da kuma ubangiji ya matakar tsarkakewa wato an kamanta dattin zunubi da arrijis wato kamar datti na najasa sannan kuma aka kamanta tuba daga zunubin kamar tsarki yayin da mutum ke tsarkakowa daga najasa dan saboda akwai santowa da mutum nesa innama yuridu Allah li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlul bayt wa yutahhirakum tatahira sanan dai ubangiji subhanahu wa ta'ala na sanya kawar da datti gabarin ku ya ku zuriyar gidan annabi sannan Allah madaukakin sarki yana sanya tsarkake ku matakar tsarkakewa wannan aya al-imam ibn kathir yace wa hada nasu fi dukhul azwaj an-nabi sallallahu alaihi wa sallam fi ahli al-bayt nasu ne karara da yake nuna cewa a ce matan annabi suna daga cikin ahli baitin nabi sallallahu alaihi wa sallam suna cikin ahli baiti li'annahunna sababu nuzul hadhihi al-aya domin sune sababin saukar wannan aya an gane ko wa sababun nuzul dakhilun fihi qawlan wahidan shi ko sababun nuzul kullum shi ne abin da yake shiga cikin ma'anar aya a ajin fari ko sabani babu tsakankanin malamai wa imma wahdahu ala qawlin aw ma ghayri ala sahih wato idan aka ce ga sababin da aya ta sauka da shi duk malamai sun yi da wannan sababin yana shiga cikin ma'anar wannan aya to amma shi kada ya shiga ko kuma banda shi wani abu mai kama da shi ya iya shiga to sai suka yi sabani wadanda suka ce shi kada ya shiga wadanda suka ce duk abin da ba shi ma zai iya shiga yanzu a nan gurin wannan aya da take magana akan arin baiti da wa take magana da matan annabi kai tsaye duk wanda ba matan annabi ba to shine na biyu a aji na biyu yake ayar amma matan annabi su ne aji na daya dan ne aka koro ayoyin saboda saboda su kan daga fadin sa ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika kaga da matan aji sannan aka nuna ta ya nisa annabi har so biyu ya nisa annabi ya nisa annabi kaga da ana magana akan matan annabi sannan aka ce wa qarna nuna dumin domin nisuwa umarni zuwa ga matan annabi fi buyuti kunna ضمير ne wannan na al-idat wanda sune dai matan annabi wala tabarrajna ita ma wannan nun da ita ce fa'ili na fi'ilin tabarraja kaga dai sune dai annabi wa aqimna salata wa atina zakata wa atina Allah wa rasula kaga aqimna wannan nunin musuwa ce atina wa atina wannan nunin din dukkan ne su annabi sai ce inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlal bayt sanadai ubangiji ta na sun ya kawar da dattiga balku ya kullu gidan annabi to ya za a wani zurfi matan annabi ba su cikin alul baiti yace babu Aisha a cikin alul baiti babu Nana Hafsa a cikin alul baiti babu wanda babu wanda yace matan annabi ba su cikin alul baiti ai zama jahilci kenan dan nasin ayar gaba ɗaya da masu yake duk wanda ba su sai dai mu nemo hadisi dan mu shigar da ke da cikin aya amma in ba wani hadisi to aya tana magana akan matan annabi su kadai ne alim bai kenan su kadai ne aka yi tansisi akan su karara cikin ayar kenan ina fata mun fahimta amma hadisin da wato so yan jiya suke kafa hujja da shi na takaice matan ahlul baiti ga aliyu da babu ma da hasan da hussein da zurriyar shi ne hadisin da ba muslim ya rawaito wanda ya da cewa hadisin kisa a na aisha ta rawaito hadisin daga annabi sallallahu alaihi wa alihi annabi sallallahu alaihi sallam ya shigo gida da wani mayafi a hannunsa sai ga hasan ya zo sai annabi ya shigo da cikin mayafin ya dinga zai sai Hussein ya zo shi ma sai annabi shigo da shi cikin mayafin gidan da sai ga Fatima da Ali duk sai shigar da su cikin mayafin gidan da su tare da shi yace ya ubangiji waɗannan su ne ahalin gidana Allahumma haula'i ahli baiti yace ya Allah waɗannan su ne ahalin gidana haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa wato kai bayan ya shigar da su sai inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum rijsa ahlal bait wato ya karanta wannan bangare na wannan aya to sai shi a suke fakewa da wannan hadisi cewa a ce da Fatima da Aliyu da hasan da Hussein da zurriyar su kadai ne ahlul na ba san annabi ai ba ta cikin wannan mayatin ina fata an fahimta to sai malamai suke ba su ansa da cewa lokacin da annabi ce waɗannan su ne ahalin gidana game da waɗannan mutane hudu Aliyu da Fatima da Hassan da Hussein abin da yake nufi mafi kusanci gare ni cikin ahalin gidana domin ko da an ce wani da wani da wani da wani iyalan wani ne to sai ka samu darajar kusancinsu da wani din ba ɗaya take ba wani ya wani ne kusanci amma ko wani yana cikin ne iyali sai dai wani ya fi wani kusanci idan aka ce da wani da wani da wani abokan wani ne sai ka samu darajar abokan abokantaka su ba ɗaya take ba wata kusan ta wata kusan wata abokan ta wata kusa idan an ce wanta da wanta da wanta kawayen wanta ne to sai ka samu darajar kusanci da kawancan su ba dai bane ba wani kusan ta wata kusan wata kusan ta kusa da haka a nan wurin da manzon Allah ya nuna Aliyu da Fatima da hakan da Hussein wato yana nuna kusancin su ya tsara na sauran amma baya nuna sauran su ba sa cikin alul bai don ya ga da fadin ibn Abbas fadin ibn Abbas ya zo wajen annabi yana cikin sauran samari da baya da aure Muttalib gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake dangantuwa zuwa wannan gidan kuma ya zama musulmi to ya zama ahlul bait a sai kuma ya danganta zuwa ga gidan in shi ba musulmi bane shin ahlul bait ne shi ba ahlul bait bane sai in ya zama musulmi ya danganta zuwa gidan kuma ya zama musulmi to sannan ya zama ahlul bait to kaga anan gurin a ce takaice ahlul bait da cewa sune zurriyar gidan Abi da Fatima kadai wannan kuskure ne na yan shi'a sannan fitar da matan annabi daga cikin alal baiti shi ma kuma wani karin kuskure din ne doriya akan eh, jerin gwanan kuskuren su wanda baya kididduwa sawa'un a mai aqida ko a babin shari'a ko a mu'amala ina fata an fahimta da haka dai ubangiji ta ce inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlal bayt wa yutahhirakum tatheera في آية كما مثالة واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا ubangiji zai wadkurna ma yusla fi buyutikunna ku rinka tuna irin abin da ake karantawa fi bulutu kunna a cikin ɗakunan min ayatin lahi wal hikma na ayoyin Allah ta'ala sune alqur'ani mai girma wal hikma da kuma hikima ko mu ci hadisan manzo Allah ko mu ci hukunce hukunci fa antunna ahaqqu bit tamassuki biha ku kuka fi cancantar da alqur'ani da hadisi qabla sa'irin nas tun kafin ragowar mutane bi hukumin sabiqiyyati allati menene kuntunna biha a sakamakon rigaya wanda kuka riga kuka rabauta da ita ko rigayi sauran mutane jin ayoyi kafin su je a dangane da ayoyin da suka suka a dakunan ku malamai suka ce a nan gurin ubangiji ta'ala bai yi maganar saukar aya ba sai yi maganar tilawa na aya wa zukurna ma yuzla fi kunna bai ce ba wa zukurna ma yunzalu ko ma yunzalu fi kunna min ayatin lahi dan saukar da abu daban karanta shi daban wato sai ya nuna cewa a ce dakin su ya zama taska ko wuri ko zarfin makan na tilawa ta alqur'ani ya shafi abinda annabi ya karanta da kansa ya shafi abinda mala'ika ya zo ya karanta masa ya shafi abinda matan annabin suka karanta da kansu lokacin da suke koyan karatu ko suka karantar suke koyawa wani lafazin mayin tuladi ya shafi wannan gaba daya ya shafi abinda suka karanta a lokacin rayuwar annabi ya shafi abinda suka ci gaba da karanta bayan ma annabi ya bar duniya duk da shi ake magana wani kurna mayin tuladi bi wuce kunna wato sai nuna ashe gidajen matan annabi gidaje ne na tirawa ta'allumin wa koyo koyarwa sun koya daga wajen annabi kuma sun koyar annabi sun alaihi ya koya daga wajen mala'ika jibril kuma ya koyar da su ma kansa wato kaga wannan wata falala ce wanda da su babu wanda ya dace da ita ina ba don fahimta wannan na nuna daraja da kima na matan annabi sallallahu alaihi wasallam واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا لله وبنجد تعالى يا كسنتي لطيفا wato mai tausayi sannan kuma kabiran mai bada labari dangane da abin da bayi ke aikatawa sai Allah إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما حديث يا تبتا تكن سر النسائي دقى أم سلمة ما ترى النبي صلى الله عليه وسلم tace qultu lin nabi sallallahu alaihi wa na sai da annabi tira da amincin tabbata gare shi malana la nuzkaru fil qur'an mu mata me muka yi ba a ambatan mu cikin alqur'ani galibin alqur'ani yana zuwa ne da lamiri na mazaje a ce ayi kaza ayi kaza sai mu ji don galibi mazaje ne sai dai mu muna shiga cikin rububi ne haka kama karu rijal dan bai ba za a ambace mu ba kamar yadda ake ambatan su qalat ummu salma tace falam yaru'ni zata yawmin zuhran illa nida'uhu da al-minbar babu abinda ya fuzige hankali na wata rana da azhar kawai sai wani kira da manzon Allah ya yi akan minbarinsa wa ana usaddihu ra'si lokacin ni kuma ina gyara gashin kai na shine at-tasrih wato taje gashin kai a gyara shi a wanke shi kaga matan annabi kenan suna gyara gashin kansu sai dai ba wai dole zan to a yanayi irin yadda matan mu suke yanzu ba fa na fantu tari cikin sai na tattara gashin kai na gefe guda summa qaratu ila hudrati baiti sannan na fito zuwa ga wato falan daki na ko kuma daki daga cikin dakunan gidana fa ja'altu sam'i inda jaridi sai ne kokarin in sanya kunne na inda manzon Allah yake kan mimbarin da yake hudu ba fa idza huwa yaqulu al minbar sai kawai daga annabi na faɗa akan minbari yace ya ayyuhan nas ya ku mutane inna allaha yaqulu fi kitabi ubangiji ta'ala na faɗa a cikin littafin sa innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitati zuwa karshen aya manzo Allah ya karanta ta gaba daya wannan aya zuwa karshe ila asirin aya har zuwa adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima wato abinda ummu salma take nufi wannan magana da yawa annabi sai Allah madaukakin sarki ya bayar da ansa cewa inda an mutu kuke so a bace ku kafada da kafada fada da mazaje to gaci almuslimin almuslimat almu'minin almu'minat idan sai ya yi dina amanu kun ce mazaje ne ku kun ji gare cikin rububi to gashi yanzu almu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal hazwa da take a kawo sufofi guda goma aka ambaci na maza haɗa da na mata a gefe guda suna tare da juna me aya take nufi ubangiji ta ala ce innal muslimina wal muslimat Lallai musulmai maza da musulmai mata to anan wane ne musulmi mala ce bal muslimu huwa man qada zahirahu li amri Allah man qada zahiruhu li amri Allah mutumin da zahiri yake ayyuka da musulunci wannan shi ne musulmi wal mu'minina wal mu'minat da mummunai maza da mummunai mata to wane ne mummuni wal mu'minu man qada batinuhu li amri Allah mummuni shine wanda batininsa ya biyu ga Allah madaukakin sarki ga umarnin Allah wa saddaka bi kulli ma ja'a bihi rasul sallallahu alaihi wasallam ya gaskata dukkan abin da annabi zo da shi wato kenan abin da malai ke so shi a nan wurin musulunci ne ayyukan zahiri kamar sallah kamar azumi kamar zakka kamar aikin hajji da sauransu imani kuwa shine ayyuka na batini ayyukan batini yadda da kadai tukan Allah ai wannan abin ne a cikin zuciya sannan yadda da cewa akwai mala'iku yadda da cewa akwai ranar tashin kiyama yadda da akwai annabawa yadda da akwai littattafai yadda da cewa akwai lahira akwai hisabi akwai awan ayyuka akwai hawa sirati akwai wuta akwai aljanna duk wani abu ne ne na zuci ba gabbai suke aiwatar da shi ba zuciya take yarda da shi wato yana son ya ce musulunci ayyukan zahiri imani ko mai ayyuka na boye ayyuka na batini wannan magana da yayi za a fahimce ta cikin hadisin muslim na Umar bin Khattab hadisin da yake har da cewa hadisin Jibril wanda aka tambaye manzo Allah akhbirni an islam sai fasara shi da ayyukan zahiri an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqima salah wa tu'ti zakah wa tasuma ramadan wa tahujja bayt in istata'ta ilayhi sabila kaga ayyuka ne na sarari akhbirni adal iman sai ce an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa sharrihi kaga wannan ayyuka na kori to amma a hakikanin yadda al'amari yake shine kalmar islam idan an ambace ta yadda kadai ta kunshi al-islam iman ha kalmar iman idan an ambace ta ita kadai ta kunshi al-iman da kuma mai al-islam amma in za a yi maganar kowace daban-daban to kowace da ma'anarta daban domin al-islam ana magana akan cewa shine yiwa Allah saranda sallama wa ubangiji ba ka da zabi sai abin da yake me ka wuya kenan shine al-istislamu lillahi ta'ala bit-tauhid wa al-inqiyad lahu bi-ta'a mutum yayi saranda sai abin da Allah ya ce ba al'ada ba nagada me Allah yake so me maza Allah yake so shi zan aiwata imani asalin kalmar al-iman a larabci tana nufin at-tasdiq wato gaskata abu don haka yan uwan annabi Yusuf suka ce da mahaifinsu wa ma anta bi mu'minin lana wa walau kunna sadiqin ma'ana ma anta bi mu'minin lana yani ma anta bi musaddiqan lana amma al-iman a islahi shine malamai suka ce iqrarun bil janan wa nutqun bil lisan wa amalun bil arkan wato kudurin zuci furucin baka aikin gabbai wannan shine imani zuciya ta yadda baki ya furta gabbai sun fassara a aikace yayin da imani ya zanto a zuci kadai baki bai faɗa ba mutum bai zama musulmi ba haka in ya faɗa da baka amma zuciya bata kudurce ba ya zama munafikai kenan an gane ko bilal ladina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum kenan sannan kuma idan mutum ya faɗa da baka ya kudurce a zuciya amma bai fassara a aikace ba haka shi ma bai zama imani suka ce imani ba haka dai wannan ne wato musulunci kamar yadda na faɗa in an ambaci musulunci shi kadai to imani ya shiga inna dina inda Allah al-islam wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan minhu wa huwa fil min al-khasirin bala man aslama wajhahu wa man yuslim wajhahu ila Allah dinnan al-islam da aslama da ya shafi al-iman a cikin sa kamar yadda da an ambaci al-iman kadai to kuma shi ma musuluncin ya shiga cikin sa ina fata an fahimta innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal da masu da'a cikin mazaje da masu da'a cikin mataye sune al muti'at masu da'a kenan wadan suka fassara al qunut da cewa shine at-tawazu kaskantar da kai masu kaskantar da kai cikin maza masu kaskantar da kai cikin mata wanda wanda ba su da girman kai wasadiqina wasadiqat masu gaskiya cikin maza da masu gaskiya cikin mata wato الصدق في الدين هو عدم الغلو فيه واتباع المأمورات wantiha wantiha'un anil manhiyati bi qadri taqa mala ya fassara abin da ake nufi da gaskiya a nan gurin shine rashin zulfafawa rashin wuce gona da iri cikin addini mutum ya tsaya inda aka tsayar da shi babu ƙari babu rage amma a hakikanin asirku shine wato gaskata duk abin da manzon Allah ya faɗa gaskata duk abin da Allah ya ce da abin da manzon Allah ya ce tsakanin abin da kake iya gani da wanda baka iya gani abin da kake iya gani ga sunan da yawa abin da baka iya gani sune al'amuran da suka shafi gaibiya al'amuran da suka shafi lahira sai dai ka gaskata ba lalle bane ka gani to wannan shine asirku wasabirina wasabirat masu hakuri cikin maza da masu hakuri cikin mata hakuri kamar yadda muka shafa da a wannan wuri iri uku ne hakuri wajen bin Allah hakuri wajen barin sabo da hakuri dangane da musibu da Allah zai jarrabe mutum da su a duniya ya zama mai hakuri to wannan abu ne mai matukar lada inda ma yuwaffa sabiruna ajrahum bi ghairi hisab inna Allah ma as sabirin manzo Allah kuma yace wasabru diya'un wato hakuri haske ne wal khashi'ina wal khashi'at lafazin al khushu' yana daukar ma'anar kaskantar da kai sai yana daukar ma'anar jin tsoron Allah wal khashi'ina wal khashi'at masu tsoron Allah maza da masu tsoron Allah mata ko kace masu kaskantar da kai maza da masu kaskantar da kai mata amma dai asalin al khushu'u sabanin da malamai suka yi akan sa cewa shin hal huwa amal al qulub aw amal al jawarih aw huma ma'an shin lafazin khushu' aiki ne na zuciya ko aiki ne na gabbai wanda suka fassara shi da aikin zuciya sai suka ce tsoro kenan wanda suka fassara shi da aikin gaba sai suka ce ne mai tawazu kaskantar da kai to amma malamai suka ce asalin kusuri ya shafi zuciya ya shafi gabai zuciya ce take jin tsoron ubangiji sai wannan jin tsoron Allah din ya gadarwa da gabai tawazu sune allazina hum fi salatihim khashi'una wallazina hum anil lagawi muridun shine wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat masu sadaka maza da masu sadaka mata sadaka iri biyu ce da ta wajibi kamar zakka kenan da kuma ta mustahabbi duk suna yi sannan wasa'imina wasa'imat masu azumi maza da masu azumi mata shi ma azumi iri dole akwai azumi na dole akwai azumi kuma na nafila azumin dole kamar azumin wata ramadan da azumin kafara kaga wannan na dole ne ko azumin bakante duk wannan azumin dole ne amma azumin na nafila kamar su tashawwal kamar azumin litinin da alhamis kamar azumin ranar sha uku da sha hudu da sha biyar ga wata kamar azumin uh, yini na karfe a cikin wata da sauran nau'ikan azumi da manzon Allah ya bayyana fadalar su dan shi azumi yana daga cikin ayyuka waɗanda suka tsara sauran ayyuka lada da haka maza Allah sallallahu ya faɗa cikin hadisi wanda kuma hadisin da ya karfe hadisi da kudusi Allah madaukakin sarki yace dukkan aikin dan adam kullu abli kullu amali bi adama lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bi wato dukkan aikin dan adam lahu yana da yana da haka ma'ana take illa siyam sai azumi fa innahu li shi wannan aure na yake ne zan yi sakamako da shi masu fassara hausa yawanci suka ce dukkan aikin dan adam nasa ne sai azumi shi azumi na wani to me ma'anar wannan zancen ma'ana dukkan aikin da dan adam yayi nashi ne amma azumi ba nashi bane na Allah ne to menene goriyar da Allah zai ci da azumin ka azumi na azumin mu da haka wannan lahudun ba ta nufin mallakar azumi da bawa a'a abin da take nufi kullu amal ibn adam lahu haddun ma'lum wa ajrun ma'lum wa thawabun ma'lum dukkan aikin dan adam yana da lada sananne lada kayyadadde lada iyakantacce sakamako sananne illa siyam sai azumi fa hu li shi kan ne kada na barwa kai na sanin sakamakon sa da ladan sa ba wanda yake abinda hadisin ke nufi inna siyama fa hu li wa ana ajzi bihi in na zo sakamakon da shi a ga ladan amma ba wanda ya san girman ladan yasa aka ce azumin yi ne daya fi sabilillahi wato yana yana nesantar da mutum daga wata jahannama ratar tafiyar shekara saba'in azumin yi ne daya man sama yawan man fi sabilillahi to wannan fi sabilillahi din sai wadanda suka ce kai azumi ka fita jihadi wadanda suka ce a kai azumi dan Allah ko da ba a fagen jihadi ba azumin da mutum zai yi ne ɗaya don Allah za a nesanta shi daga wuta tsawon tafiyar shekara 70 kaga a ce azumi ba karamin abu bane ba wa sa'imina wa sa'imat wal hafizina furujahum wal hafizat da masu tsare farjin su cikin maza da masu tsare farjin su cikin mata suna tsare farjin su anil harami wato daga haramun kenan zakarahu li su'ubati zalika ala nafsi wa shahawati min huzuziha ya ambaci wannan saboda yana da wahala tsare wannan game da rai dan dan adam an kinsa masa sha'awa ta tare da shi tsare farji ko tsare al'aura iri biyu ne abu na farko shine kada mutum ya auka cikin haram abu na biyu shine kada mutum ya bayyana da tsare kansa domin bayyana da tsare ko da baka yi zina ba to baka tsare farajin ka ba kenan da an ce walladina hum li furujihim hafizun suna kiyaye al'aurar su wani baya gani sannan kuma suna kiyaye al'aurar su ba sa yin zina wanda shine kiyayewa ilimi a ce fitsari a bakin titi ballantana yin bayan gida a bakin titi bayan kasancewarsa adireti daga cikin adireti na tsawayanci da gidajen titi da kuma sabawa Allah ne da sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce da wani sahabi ihfaz aurataka illa min zawjika aw ma malakat yaminuk tsare ka kan wanda ya gani sai matarka ko koyangarka to kaga na ga cewa mazaje a wajen bawali sai ga wajen da namiji ne dan uwanka baka jin kunya daga al'auranka wai dan maza ne haka kuma ma sai ce ai dumu ne ma'ana tunda duk kore ya kamata ya kamata ku bayyana sai da yawanci ko da kusa da masallatan mu inda muke sallah inda aka killace ana bawali sai mutum hudu biyar su jeru kamar suna tsairan fitsari kamar musabaka ake da fitsari ba wani jin kunya ba komai kuma kowa ya yage al'aura baya jin kunya wannan duk ya sabawa adab na shari'a musulunci sannan kamar yadda na faɗa hoto ne daga cikin hotuna na ci bayan al'umma a ga cewa mutane suna bawali a filin Allah manzo Allah sun sallallahu yana daga cikin sunnansa ko suna tafiya da sahabbai cikin daji ɗaya daga cikin sahabbai ke cewa in zai biya bukata a cikin sahara sai ya ɗauki hanya ya yi tafiya ta yadda ba ma ganin sa sai ya tsaya sannan dama yana tafiya da sanda idan ya tsaya da sandar sai ya kafa ta sai ya cire tufafinsa sai ya rataya a jikin sandar sannan sai ya tsuguna a bayan wannan tufafin a dajin Allah ba kuke nafa to amma sai ga mutane babu kunya babu tsoron Allah babu kunyar mutane babu komai magidanci da kowa da kowa ba wanda yake jin abin nan sannan kuma abin wato ya kamata wato ya zanto mun koya kan mu jin kunya tunda wani sahabi yana dan uwansa wa'azi dangane da kunya manzo Allah ya ce kyale shi mana kunya ai tana cikin imani kunya wani bangare ne imani ma'ana mutum ya zanto da jin kunya abu ne na imani kuma ka san babu yadda za a yi ka iya tsayawa ka sake ka yi bawali a sake matukar irin wannan tsagunan da muke na bakin titi ta yadda za ka bayar da dama abinda duk ke cikin mafitsarar kai fita zai wahala sannan kuma um, ku yi mun hakuri babu yadda za a yi haka kawai ka yi bawuli ka sake ba tare da kayan rihi ba ba zai yi ba illa ya kayan rihi na aji karan ko kar a karan to kaga ya rashin kyarki ne rashin kyautawa ne rashin dattijantaka ne a jika lokacin da ka tsuguna din su kuma hausawa a karin maganar su wanda zan faɗa ne kawai ku yi mun hakuri suka tawo duk wanda ya fi tsari bai tusa musu bai mora tsari ba ba yadda za a yi mutum ya haka a sake ba zai yi ba to kaga duk wannan a ce ya kamata a ce mun killace wuraren kama ruwa sawan a jikin masallatan mu a kasuwannin mu ba a kan titi ba ba a gindin kwatami ba a gefe da gaba mutane suna ji mai wucewa na kallo maza da mata da yara masu talla duk suna wucewa suna kallon mutum wannan ko shakka babu ya sabawa ladabba na zaman tare wanda musulunci ya tsara mana wal hafizina furujahum wal hafizati wal dhakirina allaha kaseeran wal dhakirati masu ambatan Allah da yawa cikin maza da masu ambatan Allah da yawa cikin mata wato anan wurin malamai suka ce wannan na nuna falalar zikiri duk abin da aka ambata a baya ba a ce da yawa ba sai zikiri المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات أما ذاك والذاكرين الله كثيرا سنة والذاكرات ثم دي كثيرا دل amma ba sai an yi mai ba كما يدعى التي يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء معناه ونساء كثيرا سوما أما بتيان أم بتيس وأنتم بتكون جاولا إن والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وبنجي تعالى يا أيها المسلمين غافرة da kuma lada wadda take mai girman gaske akwai hadisi cikin sahih muslim daga abu huraira manzo Allah yana kan hanya zuwa makka sai ya wuce ta wani dutse ana kiran shi da suna jumdan sai manzo Allah ce da sahabbai siru a ci gaba da tafiya haza jumdan wannan jumdan kenan alama kenan mun kusan zuwa makka kar ku gaji mun kusan zuwa sabakal mufarridun yace masu kadaitawa sun tsere sun yi gaba da lada sabakal mufarridun masu tserewa sun tsere masu kadaitawa sun tsere sai sahabbai suka ce wa mal mufarriduna ya rasulullah su wane ne al mufarriduna masu kadaitawa sai manzo Allah ya ce azzakiruna Allah kaseeran wa zakirat ne masu ummatan Allah da yawa cikin maza da kuma cikin mata maza Allah ce sun tsere da yawan lada wannan na nuna falalar zikiri kenan sannan hadisin karshe zan kawo a matsayin misali hadisin Abu Huraira wanda Ibn Majah ya rawaito manzo Allah ce idan sai kazar rajulu min al-layli wa aykaza imra'atahu fa salla ya rak'atayn idan mutum ya ta ya farka cikin dare sai kuma ya farkar da matarsa suka tashi suka sallah raka'a biyu kuti ba min az-zakirin Allah kaseeran wa zakirat to za a rubuta su cikin az-zakirin Allah kaseeran wa zakirat in ya farka cikin dare ta matarsa suka sallah nafila raka'a biyu shi karanci kenan balantana in sun yi sama da haka fa ya kaga za su shiga cikin wazakirin Allah kasiran wa zakirati wanda Allah ya adda Allah lahum maghfiratan wa ajran azima abinda muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lafiya wanda muka kuskure Allah ya tafi assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum na mu kike so ka ne alal baiti hanyar gane su shine hanyar sanin tarihi kamar yadda na faɗa duk wanda aka bi diddigin sa aka samu cewa yana dangantuwa zuwa ga gidan ko Ali bin Abi Talib ko gidan Abbas ko gidan Ja'far ko gidan Aqil ko gidan Amra ko gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam to ya zama ahlul bait matakar su musulmi ne amma inda matsalar take ne kiyaye wannan tarihin musamman idan zamani ya yi tsawo yanzu wanda yake lokacin sahabbai ko lokacin tabi'ai ko lokacin tabi'ut da dan nan za a gane waye na gaske waye na ƙarya amma yanzu an samu shekara dubu da wani abu to kaga akwai bukatun masana tarihi musamman kuma ba duka kabila ba ce ba take da al'adan kiyaye tarihinta mu al'ummar hausawa musamman hausawan karshen zamani muna ɗaya daga cikin wanda suka fi kowa wulakanta tarihin yanzu daga cikin mu idan aka ce kowa sai ya lissafa kakansa na biyar zai je gida yau to sai dai kwana a masallaci ya yi diga an bai da ku a ce kai ne wani dan wane mahaifinka kenan dan wane kakan kenan to wallahi wani baban mahaifinsa ma bai sani ba to ta kai kasan kai dukan annabi ne da lalibe ko da zato kaga da zato kenan inna zanna kuma la yuzni min al-haqi shay'a da haka idan har an bi tarihi na gaske ba ƙarya akai ba to shikenan dan yadda ake da'awar wane sai shi al ne ba mu al-bayt bane ba an yi da'awar annabawa ba da'awar al-bayt ita ta jihar annabi fa da ransa wani fito ce kaga mu bi aka turo kai kai baba gire kace kai daya haka musalima ya faɗa annabi ka gani haka musalima ya faɗa to kaga anan wurin ya kamata mu sani cewa da'awar cewa wani adal baiti ne da'awa ce ba a gaskata ta sai an an samu mai kwakwalar hujja in babu hujja kwala to mutum yayi da'awa kenan sannan idan mutum yayi wannan da'awar to kaga ya zanto ko ba haka take ba kaga yayi karya cikin addini ya danganta kansa zuwa ga gidan da ba nashi ba manzo Allah kuma yace dukkan wanda ya danganta zuwa ga uban da ba nashi ba to ya kafirta haka manzo Allah ya kausa harshe kan wanda ya da'awa zuwa ga mahaifin da ba nashi ba dan haka anan gurin akwai mutane da dama wanda suke ƙarya suke so sharifai ne su zuriyar gidan annabi ne kuma ba su da alaka da gidan annabi sannan kuma wani abu da ya kamata mu fahimta dangantaka zuwa ga gidan annabi kadai ba ta bayar mutum falala sai in yana da imani sai in yana da takawa shi yasa sahabbai suka zama kashi biyu wanda ga imani da takawa ga sahabbantaka ga kuma ga wanda kuma ga imani takawa ga sahabbantaka ga kuma kusanci da gidan annabta da haka wato kaga kenan asalin dangantakar ba ita take bada fadalan ba sai mutum yana da me yana da imani da haka dan ka zo ka da wani irin gidan annabi ne ne irin gidan ah, Fatima ne ne jikan Husaini ne ne jikan Hassan ne to wannan da'awar in dai mutum ƙarya yake to kaga ya ƙarya cikin addini kuma ya danganta kansa zuwa gidan da ba nasu ba wanda manzon Allah ya kawo ta hanci akan wanda ya haka sannan dangantakar in baka yi aiki irin nasu ba za ta amfani ka da komai ba da nasin ayatan alqur'ani mai girma duba cikin alqur'ani mai girma farkon suratul suratul suratul maryam Allah ya fara bayanin annabi zakariya ya magana akan dan sa yahaya ya magana akan maryam da danta annabi isa alaihi salam da aka yi magana annabi ibrahim duk waɗannan ayoyi ne ba wai sai na faɗe su duk kun riga kun san su an gane ku zikru rahmat rabbika abdahu zakariya idna da rabbahu an kafiya bayan an gama kai maganan inna nubashiruka bi gulamin ismuhu yahya sannan baya an gama da wannan wani kuma kitabi maryama idan ta bazal min ahliha makanan sannan aka zo maganar kan annabi Isa har zuwa ga inda yake kala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alni nabiyya wa ja'alni mubarakan aina ma kuntu awsani bi salati wa zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya wa salamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya talati zalika Isa ibn maryama aka yi magana cikin aka kare sai wanda kuma Ibrahim kana nabiyya kuma Musa kana mukallatan wa kana rasulan nabiyya kuma Idris kuma Isma'il kuma sai Allah ce ulaika allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin min Adam ne Allah ya zaba daga cikin zurriyar Adam an gane ku حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل هدينا واجتبينا duk waɗannan zuriyar waɗannan gidajen ne gidan annabi adam waɗanda aka ɗauka tare da annabi nuhu alaihi salam zuriyar gidan annabi ibrahim zuriyar gidan isra'il shine yaqub idza tla alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiya sun kasance idan an karanta musu ayoyin Allah sai su faɗi suna sujada suna kuka to me ya faru daga baya fa khalafu min ba'dihim khalqun sai waɗansu mamaya cikin ƴaƴansu suka mai gulbin iyayen da suka wuce a baya su wannan mamayen da suka zo mai suka yi azafu salata suka wulakanta sallah wattaba shahawat suka bi son zuciya ba su bi koyarwar annabawan da suka shuɗe ba sai Allah ce fa sawfa yalqauna ghayya za su haɗu da azaba illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna aljannata wa la yuzlamuna shay'a to yanzu wani ya zo ya ce shi irin gidan Fatima ne shi irin gidan Husaini ne shi garin gidan Ali bin Abi Talib ne shi zo shi Ahlul Bait ne shi Karibi ne to sai mu kalli aikin ka irin nasu ne shin kana cikin fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u salata wa tabu shahawat ko kuwa fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitaba ya'khuduna 'arada hadha al-adna wa yaquluna sayughfaru lana kaga ai za a mana gafara ai za a dukan mu وإن يأتهم أرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق wa darasu ma fihi kaga anan gurin darasu sun karanta ba fasaran garda wai wa darasu ma fihi bima darasu ya fika wa darasu ma fihi wa darul akhirah khairul ladina yattaqun aw la taqilun wal ladina bil kitabi wa qamu salata inna la nudhi'u ajra al muslimin hakikanin gaskiya dangantuwa zuwa ga gidan annabta sharaf ne kima ce falala ce amma idan kai aiki irin nan da haka manzo Allah ya fito karara yawa mutane baki ya rubuta baki ya wasarci yace man batta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu dukkan mutumin da aikinsa ya mayar da shi baya dangantaka sa bata kai shi gaba ba dangantaka kadai ba kai mutum gaba sai in yayi imani yayi takawa da haka a dana kularin mu sharifai ne mu kaza ne mu kaza ne akwai aiki irin na annabi din wani yace idza takarta bi aba'in lahum sharafun qulna sadaqta walakin bi sama walad idan kai alfahari da iyaye masu kima sai mace eh mun yadda iyaye ne masu kima masu falala amma tar da bayan da suka bari bayan ba ta kyau bace ke haba duk wannan magana da ne baka gane ba <laughs> duk wannan dogon can baka gane ba wannan yake cewa wannan wannan tambayar tana da alaka da ayar shi yasa na fifita ta kan kowace yake cewa ayar ta fara magana akan maza amma kuma akan mata karshe ta kare akan maza ma'ana ana magana wa karna fi buyutikunna kunna wala tabarrajna tabarrujal al ula wa aqimna kaga lamirin mata ne amma sai Allah ta inna ma yuridu Allahu li yadhhiba ankum ahli al-bayt wa yutahhirakum tatahira kaga wannan lamiri ne maza to hikimar da ke cikin ambatan lamirin maza a nan gurin karar cewa mata ake magana da su saboda kalmar ahal kalmar ahalu wanda ta shafi iyali wanda galibi ma ana magana akan mace a ce ahlu duk inda ta zo to ita ana bata labirin mazaje ne ba a bata labirin mace daya ko mata da yawa wannan shine abin da larabcin qur'ani ya tabbatar dauki kisar annabi ibrahim lokacin da mala'iku suka zo suka masa bishara aka ce zai haihu matarsa tana mamaki qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzun hadha ba li kaysa inna hadha la shay'un ajib mala'iku suka ce ata'ajabina min amrillah kaga ata'ajabina ya'ul mukhataba kenan atajabina min amrillah rahmatullahi alaikum ahlal bait kaga ita kadai suke magana da ita suka ce rahamar Allah akan ku ahlal bait ya masu gida da ita ake ai mutunci hal ataka hadithu Musa izra naran fa qala li ahlihi umkusu ai mutunci guda ɗaya. amma ce umkusu inni anas naran la'alli atikum minha biqabatin aw ajida an nar فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطول نارا قال لأهلهم كثوا إني آنس نارا لعلي آتيكم منها آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون كذا كيف ما قال دكتور لفظا أهل كده ذاك wannan shine sirrin shi ne sirrin ambatan inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlal bayt wa yutahhirakum tathira abu na karshe da za mu rufe magana da shi sati mai zuwa sahun gaba nan ba a san abu kowa a ciki duk wanda ba ya zauna a sahun gaba ya hizba za su yi waje da shi wannan ne gaskiyar labari musamman saitin wannan ginshi wannan filatin ta nan wurin da ta nan wato daga nan zuwa nan duk wanda ya ga saitin nan wurin to nan wurin kare zauna wannan ita ce ka'ida in kuma su shi waje za mu goyi bayan su goyon baya cikakke ba wai na ba kuma da Allah jama'a su ka ba su haɗin kai ɗan hizba ɗin suna ayyuka waɗanda suke sun dace na taimakawa tsari taron ababen hawan mutane layin da mutane cikin sahu taro irin wannan in ba da ubangiji da Allah ya taimaka mana su da suke sadaukar da kansu ba abubuwa da dama za su rikice mana to amma yana daga cikin al'adar mu da inda ma yi sanye da ligar hizba ko kuma wanda yake dan agaji da wata kungiya ko jama'atu za su bid'a ko kiyanu ko DNA da masu nasarar Islam kawai sai muna ganin mutum wai a kanta kamar baya da aikin yi ne masu aikin yi ne masu iyali ne masu mata ne yan makaranta ne ma'aikata ne yan kasuwa ne amma suka bayar da kansu don taimaka addinin musulunci a hakikanin gaskiya wulakanta su to wulakanta aikin su ne wanda kuma aiki ne da musulunci a kai bil adama ne su za su yi yin kuskure to sai a faɗakar kanta su game da kuskuren su yadda za su gyara ko a faɗa min ko a faɗa wa ɗaya daga cikin malamai da suke karantarwa cewa ga abin da ake ganin in hizba sun yi wanda ya kamata a ji hankalin su shikenan sai mu kira su mu zauna da su ni bayani su yi bayani abin da suke daidai shikenan abin da yake kuskure kuma su gyara amma ba daidai bane ba mutane suke ba su haɗin kai kuma kamar da na faɗa dai wato ina ƙara jaddawa sati mai zuwa ba wannan wajen za a bar shi haka sannan kuma kamar yadda na faɗa da zu a lokacin sallar juma'a masu kawo tarduma su tsare sahu man zawa fatawa gyararriya daga shekul islam ibnu taymiya ta wallahi ba su da hujja cikin addini mun yi sallar laba da wata maganar kurtubi da taba karanta mana nan to amma kuma karatu kullun kana yin ta kana samun karuwa ashe ta tuna maka ba ta yi abin da ibnu taymiya ya tashi ya tashi sai san ba a yadda ba sai dai mutum ya zo da kai ya zauna amma ba ya turo da duma bai na daga baya an ka ce idan ya ajiye dardumar kuma ya zo ya shiga ya sallah kai kin sallah ba ta yi ko ba ta yi ba aka yi kaulani wadan suka ce ba ya da sallah wadan suka ce ya ta yi tare da zunubi eh suka ce domin da alaihi wasallam fil ardi maghsuba ya yi sallah a wurin da ya kwace bayan ba mallaka ta bane da haka ya kamata a yi hatara eh? na'am Ah, assalamu alaikum dan akwai akwai dan uwa mai sayar da kasar wani mai yar karaman mota darul hadisi ko kurkuran mota a can gurin dazu zan zo karatu yake bugo mun waya cewa mahaifinsa a yau Allah ya masa rasuwa da haka yake bukatar yan uwa da sahi cikin addu'a ubangiji ta Allah jikan da gafara Allah ya rahmshe duk dai yan uwa da ubangiji ta Allah ke karfar su. muna fatan Allah ya ji kansu ya musu rahama ahalin su kuma Allah ba su hakurin jurewa an fada mana an fada mana wadansu a satin da ya wuce wadansu kuma sama da sati duk dai muna fatan Allah ya ji kansu da gafara ya rahamce su babu babu sauran tambaya tambaya ce a na riga nan za ka ji ta insha Allah ai na ji da ma sati mai zuwa kai karin bayani magana shekul islam ibnu taymiya in kana so ma ai foto sai a baka za a yi wata malam abdullahi ba sai hawa bukura wuce ta miya za a yi insha Allah ta'ala sati bai zo gobe kamar yadda aka faɗa akwai lanta da za a yi hadaddiya a nan school of legal science karfe 9 na safe da